musamman ga shugaban kasar Niger muna mika mu na rashin tsohon shugaban ƙasa canja madu allah subhanahu wa ta'ala shi gafarta masa da yafe masa ya lullaba ayyukan da ya na alkhairi allah ka tabbatar masa da shi wanda ya na kurakurai allah subhanahu wa ta'ala ka gafarta masa kullum dai magana miki wane ya tafi wane ya tafi wacce ta tafi jiya jiya na muka gaya muku yarinya daga cikin yarinyan ɗan uwanmu allah karɓi rayuwanta to ga shugaban ƙasa guda wanda ya riƙe ƙasa guda ƙasar nijar tanja mamadu shi ma allah ya karɓi rayuwarsa muna roƙon allah subhanahu wata ala ya gafarta musulmai duk inda suke ya yafe mana ya ba mu ikon aikata alkhairi kafin mutuwar mu muna mika ta'aziyyar mu ta musamman ga al'umman ƙasar nijar gaba ɗaya da shugaban ƙasa da dukkanin wanda wato iyalai da 'ya'ya da sauransu allah shi gafarta mishi ko kuma allah shi kyautata ta mu muna muku fatan alkhairi kar a manta da wannan tasha ta tilawa tv da subscribe da sharing da comment ma'asalam